Assalamu alaikum masu saurari barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ziyarci Kano a karo na farko tun sa mulki a sha 2015. Jihar Kano dai ta ba wa shugaban kusan ƙuri'u miliyan biyu a zaben. Ita ko babbar jami'ar adawar Najeriya PDP na babban taro na zaɓar sabbin shugabanni. Tana mai amsar bakuncin Atiku Abubakar duk da ba zai kada kuri'a ba a taron amma zai yi jawabi. Hukumar yaƙi da miyagun ƙwayoyi ta damƙe wani ɗan Inugu da hodar Iblis kan hanjarsa ta tafiya India. Hamisu Lawal shine kwamandan hukumar NDLEA e a filin saukan jiragen sama na Abuja. Daga nan za mu gurfanar da shi gaban kuliya. Babban sufetin 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris ya bada umarnin garan bawul ga sashen yaƙi da fashi SAS biyo bayan korafin jama'a na rashin mutunta haƙƙin ɗan adam da cin hanci da rashawa. Yusuf Bature makiyayi na daga masu korafi. In ka bada kuɗi kuma ashe ka je ka dawo a taƙaice maganan zai watse ba za a gane komai ba. Yayin da aka samu akasin harin ramuwar gayya daga Fulani kan ƙauyukan kabilar Bacama a jihar Adamawa, kotun Abuja ta sake tura Maryam Sanda gidan yarin Suleja don ci gaba da tuhumar kashe mijinta biliyaminu Bello Halliru. Nasiru da kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya. To yanzu za mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban yau su ne shugaban majalisar malaman izala shiyar Abuja kuma sarkin malaman duguri Sheikh Ibrahim Muhammad duguri da kuma fasto Musa Muhammad daga Kaduna ga Sheikh Ibrahim duguri. To a jama'a masu sararanmu a barkanmu da haka kuma muna godiya kwarai da gaske da Allah Ubangiji ya sake sada mu a wannan lokaci mai albarka wadda kamar yadda aka sani a rayuwa ta da ya kamata a jawo hankulan mutane musamman a yankin arewacin Najeriya. Hukunci ga mai laifi shi ke hana yin laifi ga wanda bai laifin ba nan gaba kamar yadda Bahaushe ke cewa gani gaba ne ya ishi wani tsoron Allah. Bayan haka idan muka dubi abin da ya shafi ga karatu ga wa'azuzzuka na addinan nan daban-daban sun yawaita amma ana da karancin zumunci ana da karancin kunya ana kuma da karancin girmama na gaba wato ma'ana tarbiyya kenan da kuma ladabi da biyayya wanda duk waɗannan abubuwa in muka duba a shekarun baya ilimin da ake da shi a da bai kai na yanzu ba binciken da ake da shi na ilimi da kuma kwakwa na neman ilimin a yanzu ya fi na da sai dai sai mu duba mu gani a ma'aunin rayuwa shin tarbiyyar da da zaman lafiyar da da zumuncin da da haƙurin da da kuma jin kai da tausayin da sun fi na yanzu duk da dai yanzu ne kuma ake ganin an ci gaba wajen karatu to ya yan uwa kada mu mance da kyawawan ɗabi'unmu da al'adunmu da matsayin da muka fito da kuma yankin da Allah ya zaunar da mu muna zaune uwa ɗaya uba ɗaya musulmi da wanda yake krista ne da wanda ma shi bai da addinin gaba ɗaya duka za ka iske yan uwan juna ne babu ainihin cuta ko cutarwa a tsakani don haka mu koma lokaci bai kure mana ba muna da damar da za mu sake komawa mu yashe wa junanmu mu zauna tare mu yi aiki tare mu ci abinci tare mu yi kasuwanci tare kuma mu zauna lafiya duk inda ake zaman lafiya nan kuma ake samun ci gaba nan ake samun kwanciyar hankali ilimin da ake karanta nan yake amfani amma inda babu zaman lafiya kuma inda na ƙasa baya ganin girman na sama na sama baya jin tausayin na ƙasa to da wuya ka samu rayuwar waɗannan mutanen ta yi tasiri gare su da kuma ma makomarsu don haka ya koma sauraronmu mazanmu da matanmu manyanmu da yaranmu kowa ya riki sana'a in aka riki sana'a babu shakka an huta da zaman banza an huta da gulmace-gulmace an huta da gutsiri tsomi kuma an huta da wato tunanin da shaɗan zai kirkira wa mutum cewa wane ya wuce da riga mai kyau wancan ya gina gida mai kyau wancan ya ainihin hau mota mai kyau kai baka yi sana'a ba baka nemi ilimi ba daga nan sai ka fara tunanin cewa ai kai ma dan adam ne kana da bukatar hawa motar kana da bukatar ginin shiga gidan kana da bukatar auren matar amma da yaya za ka samu tunda dai ba daga sama za a yi maka ruwansu ba dole sai da kuɗi kuma neman kuɗin nan baka, baka koya ba sa'an nan kuma ko ka koya ka watsar baka tsaya ka bautu ba so kake ka samu a dare ɗaya to waɗannan ma dalilai ne daga cikin dalilan da ke kawo wato a samu rashin tsaro don saboda duk yadda mutum yake dai ba zai iya jurewa yunwa ba ba zai iya tafiya tsirara ba zai buƙaci cin abinci zai buƙaci sa tufafi to in ko babu abin da za a sayi abincin ko a sai tufafin to babu shakka zuciya za ta riya wa mutum ga abin da fa za ka je ka yi kai ma a ce ka mallaki kaza ko ka samu kaza idan kunna ya ji da ki ya tsira da fatan Allah ya samu dace. Shi ma Fasto Musa ya ce ya kamata shugabanni su kawo canjin da ake bukata. shugabannin musulma in ba su yi canji ba akwai lokacin da za a caccanza su. Canji ake bukata canjin nan na tashi daga mugunta zuwa ga nagarta. Barin karya ka fuskanci gaskiya. To idan shugabanninmu sun sa tsoron Ubangiji sun kuma sa tausayi da cewa abin nan na tsaya saboda jama'an nan. To in dai har saboda al'umma ka tsaya. Ka tsaya ka yi abinka tsakaninka da Ubangiji tsoron ya rage na Ubangiji ne shi zai ƙara taimakonka ayyukanka su ba. ina kira musamman ga gwamnoni eh, an yi gwagwarmaya ubangiji kuma ya baku nasara ya ku nasara nasarar da kuka samu kuma babban nasara gashi yau ku ne shugabanni za ku kawo da son zuciya da kabilanci da tafarkin addinai kowa ya yi aikin shi a matsayin shugaba musulmi naka ne kirista naka ne bai bautar dodo naka ne everything kowa kowa naka ne a cikin tiket ɗinka ba bambanci in kun yi haka in kun yi haka ubangiji zai ji daɗin abin da kun ka yi domin ubangiji shi ya halicci duk mutanen duniya in yana son ubangiji yana son yau duk mutanen duniya su zama masu bautar gumaka zai juye su su kama bautar gumaka in kawai yana son ya juye su su koma wancan eh, addini zai juye su su koma wannan addini amma da kishi da kabilanci ba zai iya sa ka ka juya ko da mutane uku ba su koma ga ra'ayin ku don haka gwamnoni ya kamata kalubale ne daga gare ku mutane sun zura maku ido suna sa maku ido suna sa maku ido su ga me za ku aiwatar kuma duk wanda zai zama tikas a cikin sha'anin mulkin ƙasar nan ta Najeriya ubangiji ya bayyana shi kuma a kawo gyara a cikin abin da za a yi na baraka sannan shugaban ƙasa da shi da jama'arsa da 'yan majalisa yanzu fa kallo ya koma sama ku duk shirye-shiryen da za ku yi duk abin da za ku aiwatar muna nan muna ji shugabanni ku sa ido ga ƙananan shugabanni wa'anna in kun miƙa masu na abu suna handama ku sa ido a yi taka tsantsan duk wani wanda aka ba shi haƙin jama'a a nashi ɓangare a tabbatar sai ya aiwatar da wannan wannan shine abin da zai taimaki shugaban ƙasa zai taimaki majalisa zai taimaki sauran al'umma dukkan hukumar da ke Najeriya. Lokaci ya yi wanda za a cewa ƙasarmu ta samu sauyi, sosai sauyi, babban sauyi. Janar Ubangiji zai taimake shi, janar Ubangiji zai karfafa shi, koina akwai masu kyau akwai marasa kyau amma bai mu marasa kyau ma wannan karo su zama masu Haka, to nan muka kammala shirinmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana.